Assalamu alaikum. Haba babban yaya, ba girman ka bane ba cin abinci da hannunka. Ai yanzu sai dai a ciyar da kai, ba dai ka ci da hannunka ba. Ki? Wai waye ki izini da iko na shigo a cikin gidana? Wai a takaice ma an tambaye ki. Ta ina ma kika shigo nan? Ya zagan ki daga cikin ɗaki na. kana nufin baka san wace ce amaryar taka ba amarya kamar yaya ni ce amaryar ka. ke da Allah dakata ni ba haka nake ba ba faɗin iska bane ni ba tantala ba tete bane ni ba zaune gari banza bane ba sha sha sha bane ni ba sha shagirgire ba bane ba haka tsarin rayuwa ta yake ba ya kawo saki shigo min cikin gida a matsayin ki na mace ba izini ba komai wace dama gare ki ta kika iya tsallakowa kawai kika shigo ba haka nake ba ba haka tsari na yake ba kar ki nemi ki canja min lissafi kawai sai daga ɗaki na muke yanzu gaba yanzu daga ciki muke fito kenan kwarai da gaske ha kinga ba san me kika taka ba kabiru Allah ya kyauta kabiru na an babanya babanya kai kabiru abin da ya sa kai na fara kira saboda kusanci na da kai ka gaya min me yake faru a cikin gidana babanya me kuma ya faru ya me faru wa yake da iko ko ike da makullin da za a iya bude a shiga cikin ɗakina ya zan zo gida in tarar da mace a ɗakina wani irin abu ne wannan babban ya shahida ce fa me shahida amaryar ka ce wai ku ba ku da hankali ne ya da girma na ni ba karamin yaro ba sai yanzu gida in tar da mace a cikin wani matata ce a mafarki na aure ta ban sani ba to ai su kawo ne suka hada suka daura aura kawai shikenan daga kuma amin magana na amince ban amince ba kawai sai yanzu tare da yarinya a cikin gida wani irin tsari ne wannan shine ku zo ku bude kofa aka shigo min cikin gida ai na ke irin wannan auren wannan ya saba al'ada ban san wannan tsarin ban yi babban yaya hakuri fa za ka yi abu lamarin na a hankali dala kaka wato magana ta gaskiya har yanzu ina cikin damuwa saboda ina ji kamar cewa ni ne sila ta samun babban yaya a cikin halin da yake ciki kar ka faɗi haka ƙaddara ce kuma ta riga ta riga fata fatan Allah ya sa ya karbi shahida a matsayin matarsa ko ya samu ya dan warware to amin amma dole fa abin ya ci gaba da damuna gani nake kamar ba za a yafe min ba duba ki ganin da rayuwata ta inganta na samu shirya duk abin da ake nema yanzu ni na same shi kuma shi yanzu gashi har yanzu gani ake ma uwa ma ya taɓi hankali ya taɓi ga matsala kai ya za in samu nutsuwa ina jin tsoro a'a wannan ai ba ba magana ba ce ba idan ma laifin ne kawunmu shine mai laifi kuma an ce wani hannun ga Allah bai ce ni inda hakan ma bata kasance ba ai da ban san yaya nake a yanzu ba gashi fa saboda wanda abin da ya faru har kafata ta samu lafiya shi ina tafiya kamar kowa kuma ya shi har sanadin wannan abin na same ka a matsayin mijina wannan ka ne ai to Allah ya kawo masa dauki amin za mu duka fa masa addu'a Allah ya kawo masa afwa amin shi ma ya warware ji daɗin rayuwa kamar yadda kowa yake ji amin babban yaya hidima tun da ya tashi yan uwa yake hidimta amma kuma a ce shi ya samu kansa a wannan yanayi Allah to ba ki gani da min in ya kammala shiga kishin ɗin ki duba ake gaskiya ni fa ba zan iya zama da babban yaya ba saboda ba zan iya zama a inda ba a suna ba na lura ba zai iya rayuwa da ni ba ba zai karɓe ni ba yaya kowa ya sarariya ya san tana zubdarwa to ban gane ba dama ba auren soyayya kai ba ta yaya aka yi muku haka amma kada ki manta mun san abin da su ba su sani ba akan labarin babban yaya sannan labarin babban yaya abin da nake so da ku ina so ku gaya min menene takamaiman abin da yake damun kabiru da har yasa shi kwanta da shi lafiya kamar ya nan babban ya abin da yasa na ce haka likita ta yi min bayanin cewa akwai wani al'amari da yake damun kabiru wanda kuma ya kasa fita daga cikin zuciyarsa wanda hakan shine ya shi cikin damuwar da har sai da ta kai shi ga gadon asibiti sanin kanku ne kanne na duk wanda ya taba cikin ku ba zan samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba ba haka na saba rayuwa da ku cikin gidan nan ba musamman kabiru ka gaya min me ke damun ka ka san cewa rashin lafiyarka ba karamar barazana ba ce a cikin gidan nan ba zan taɓa samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba. subhanallah gaskiya babban ya ba da masaniya akan wannan amma anya kana ganin babban ya kabiru ba shashayen na irin na zamani ya fara ba shaye shaye ba haka nake nufi ba ina nufin a dai tambaye shi aji a babban ya ni abin da nake tunani na fi tunanin kabiru waccan bishiyar mangwaron ya je hau ya faɗo saboda kabiru karambanin shi ya yi yawa ku dakata kabiru babu wanda ya ka sanin abin da ke damunka ka gaya min mana ni babu wani abin da ya ke damuna kowa ya sani ba ni da wata matsala Ila matsalarka. Babban ya kai ne matsalata. Ya subhanallah. Ka gani ko babban ya in an gaya ma ba za ka yadda ba. Tini Kabir ya fara zube-zube na kayan maye. A'udhu billah. Yanzu don Allah idan ban da aikin ɗan ƙwaya ta ya za ka ce wai babban yaya ne matsalaka bayan ka san ba dan babban yaya ba da yanzu fa muna kawai fa muna noma ba. wannan ai samun waje ne ai a'a kabiri a wannan zance haka bas kabiru wani dalili ne ya sa ka ce ne matsalarka ba ni da buri a rayuwar duniya illa an ga kaya aure rashin yin auren kai yana ba karamin ta min da hankali yake ba hatta kai ta kawo mutanen unguwa suna zagin gidan suna gidan mu gidan maza zagin yau daban na gobe da suna cewa Allah ya rufa maka asiri ka yi kai aure babban ya dan Allah dan annabi kai aure rashin yin aurenka shine yake haifar mu da damuwa da yawan tunani shi ne tsakani a cikin wannan rashin lafiyar da nake ciki shikenan korafin ka ya karbu ku kwantar da hankalinku na ma samu wata rauran ina tabbatar muku da cewa idan har ta karbe ni komai ya daidaita inda ta uku ma zan yi aure ina da komai Yawa, yawa, yawa, yawa, yawa, da yawa, tafi. Ki da kin cika zuma wallahi. Kamar fuka-fukai zai taso za su fito miki? Kada mun makara ne. To, za mu tafi. Yaya? Yanzu ke saboda Allah da Annabi ke me yasa kike yin haka ne? Ke kullun sai dai ki jabe a gida kamar an ji katsin ma a randa ba kya so ki fita nan da can? hakan ne fa yasa yan uwanki da ita wannan yarinya da yan uwanki gaba ɗaya saboda ba kya fita ba sa so su motsa ko ina To ni idan na me zan je in yi? kamar ya me zaki je ki? Ku fita can gurare ga guraren shakatawa nan barkatai inda ake haɗuwa samari da 'yan mata ko ba haka bane? Ha? A can ne fa ake zuwa a dace mace ta ga wanda ya mata shi ma ya ga wace ta masa. A zo ni in tattara ku duk gaba ɗaya muku aure. Dan ba yadda za in ta zama da ku a gidan nan. Tun da mahaifinku ya rasu nake ta faman ɗawainiya da ku mahaifiyarku ta zo ta rasu. To ta ya za a yi kuma in ta zama da ku? wannan kaɗai ita da ta rage mun ma so nake yi in aurar da ita ballanta naku don haka ba yadda za a yi ku zauna a gida zuwa za ku yi ku kintsa ki je ki tattaro ki ku tafi duk sati kuma sai kun dinga zuwa har Allah ya sa a dace ya sa yin zauna da ku ki shige ki tafi ku je ku shirya eh, ita karima mu je unguwa da ita ta dawo ku fita. ke ban da abinki ma Allah na tuba masu kafa ma ya aka cika ballanta na ke gurguwa Allah ya kyauta shiga mu tafi Salamu alaikum a'a ba alaikum salam malam bai na Ban ka zuwa kai kaɗai ne anan eh to ana ina ina ganin sauran kamar sun suna da cini ba to ba so ka labari ne ya zo maka shi da dimi ta samu kenan ta samu kawo kunnanka. ka ah. a ya haka kowa ya kawo kunne wannan ya kara kunne kan wannan to ba wani abu bane game da masoyiyar da babban ya yake so ne da na'ima na je na same ta har asibiti ne mata 'yan dabaru na karɓo lambarta na ce zan kawo babban yaya domin haɗa su soyayya Ah. shi ne fa kawai fa ba wani abu bane masha Allah <laughs> masha Allah wato kan yanzu abin da za a yi kamata yi a ce mu samu mu ganta saboda a yi mata screening mu duba mu gani ko za ta ci screening amma fa malam zubairu fa kwakwalwar ka fa tana ja wannan abin da ya faɗa ne daidai mu tafi ga baki ɗayan mu mu je mu to da ita mu kawo babban ya ita domin a tabbatar da cewa ta ci screening wannan haka yake Ta. kun san abin da nake so da ku kafin mu tattara mu tafi mu samu mutum ɗaya wanda zai je samu babban yaya ya gaya mai kun ga ba zai wu mu je mu same ta ba ba mu sanar da babban yaya abin da ya faru ba ko ba haka ba ne to haka ya kamata a yi duk ba wannan ba yanzu abin da nake so kafin mu tafi ya kamata ka ba mu lambarta Hakun. kuma ba haka ne to amma abin da nake so da ku hmm. mutum ɗaya ne ya dace a ba lambarta ya ɗaga waya ya kira ta yi mata magana saboda in kowa ya ce zai karba za ta ramfo mu ta gane me me yake akwai ko ba haka bane wannan ne to yanzu ai farin abun farin ciki ne Sanatu, sanda za mu fito, kin fara bani labarin na saurayin nan. buke kara ƙarasa muka zaunan ya ake ciki ne. ne. anti aisha wani ne yake ta damu na, yana ta bina ni kuma kawai zuciya na yana bani ni kamar arzikin gidanmu ya gani yake ta kokarin ya shigo min ni kuma gaskiya shi yasa nake ta mishi wannan abubuwan gabaki daya to ko da shi yake ta kirin ki a waya kina kashi shi ne Anta aisha kira shi dan Allah kawai ki bar shi Anta aisha to yanzu ki ku sarata in banda abinki idan auren ki zai menene a ciki don an taimaka masa Indan arzikin ne ya biyo ki ai babu damuwa kin ga gaba ɗaya a ce mu zauna hakan ai ba zai yi, bayan ba ni kin ga rashin lafiya na ya ja mu ba wanda yake kula ni saboda ba ni da lafiya amma ku kuma an zo gaba ɗaya ku tunanin kawai saboda arzikin ku ne ba kyau hakan nan amma ai ba wani abu bane ba don mai arziki ya taimaka ma wanda ba shi da ke aure ko kuwa nan Allah ku bar irin wannan ba da Allah ba kyau hakan nan shin ko a musulunta ma ai ba a hana ba ba haramun ba ne don ka taimaka ma wanda ba shi da shi kuma an yi zama aure a ɗaura aure a zauna ai shi ne to menene ma ya fi wannan haka ne ina su fatima suke ne kamar suna ta can wuraren ne sai dai in mun tashi mu je mu zagaya mu same su to shi kenan bari mu je Bari da kira ta. Allah dakta ina neman taimakon agajin gaggawa ne babanmu ne ba shi da lafiya au babban yayanmu nake so na ce yawwa yana nan nan yi mun auzuna mun gwara uku kashe waya ta kashe waya kirata kirata hello dakta dan Allah ki taimaka babban yayanmu ne ba shi lafiya yana nan mangwara uku reman auzuna don allah ki taimaka ki zo ta kashe wannan gwada da ka kira da eh, kira ta da Likita da Allah muna neman wata alfarma a gare ki muna so ki zo gidan mu yanzu nan muna buƙatar ki. Eh muna buƙatar ki. <laughs> Likita ba wani abu bane ba babban mu ne ba shi da lafiya muna nan rimin auzuna mangwara uku shine muke so dan Allah ki zo sai ki duba mana shi. Ku tsaya barin kirata. Yawwa tana ta daga. Assalamu alaikum. Yauwa dakto da farko dai suna na Kabiru ni ne kanin babban yaya. Wallahi babban yaya ne ba shi da lafiya yanzu haka yana gida kwanci. Ba haka bane dakto ba zai samu damar ma da zai zo asibiti ba jikinsa ya yi tsanani. Wallahi dakto ki taimaka mana fa shi kaɗai ya rage mana a duniya in muka rasa babban yaya ba mu san halin da za mu shiga ba. ki haƙuri dakto wallahi dakto jikinsa ya tsananta ba zai samu damar da har za mu ɗauko shi mu kawo sa ba don Allah dakto in Allah ya ba zan ƙara ko didi da minti ɗaya ba ga nan zuwa Wai kin san me ke damina ne? Don girman Allah ki dube ni fa. Wanka iya wanka ki gani yadda na sha kunshin nan dube ni dan Allah dan annabi. Amma duk wanda ya wuce kamar ma bai gamma ba sai ta kau da kai ba kasuwa shiru haka me haka. Ni kin san me abin takaici na? Sai kin faɗa. Mazan ma sai kin gani sun fito sai su ce a'a kin yi jiki da yawa in kin yi silimin a ce kin yi siranci da yawa to ni abin takaici ma ki kalla wanda ya zo wucewa ɗazun nan ni fa ya sha koke ya gani fa ina irin zai tosta kin nan kawai sai na ji yana tambaya wai ina ne reception yan mata bar dare ni wa ni kin baki ga nan dan fara jan aji ba na dauka yau an yi kasuwa ashe shiru ne ni eh, gaskiya yanzu mazan yanzu suna ban tsoro ko don an ga mun fito daga gidan wadata ne shi yasa to wataƙila gaskiya sista ina mamakin wannan abun ba mashin shi ne har yanzu ni da koke mu samu maki aure kafin mu ma ki bamu guri amma ina ga karki damu ki kwantar da hankalinki yanda Allah yi mun nan mu gode masa mu ma watakila rabon namu yana nan zuwa insha Allah insha Allah tashi mu tafi ranar nan ma ya so mai zafi kin saba da AC ni matsalan ki yasa ya muka iya muna ƴaƴan alhaji akwai mace a cikin gidan nan ko? Haba antina. Akwai mace a cikin gidan nan sai dai in ta tafi unguwa ko ba haka bane? Haka ne mun Kabiru ka ji tsoron Allah. Kada ku cutar da rayuwata na ba ku yadda da amana kana ganin idan na shiga cikin gidan nan babu matsala. Wallahi tallahi dakto. Da ima ba za mu cutar da ke ba. Dan Allah dan annabi ki haƙuri in shiga nan. Wayo! Margaye! Zan margaya. Wayo! zan mutu wayo zan margaya wayo wata ka ainihin kuna jin irin ihun da yake yi ko kin ji ihun babanya don dan girman Allah wuce mu tafi mana mu ainihin hanzar tafi mu je mana zan margaya Wai, Me yake damun sani? Yau babban ya tashi, yau kan mun cika ma alƙawarin da muka ɗaukan ma. alhamdulillahi masha Allah ƙannena ina alfahari da ku ku ne duniya ta ta malike madini in babu ku babu ni subhanallah me yake shirin faruwa da rayuwa ta me kuke shirin aikata min dan Allah kada ku cutar da ni me yake shirin faruwa da rayuwata me kuke shirin aikata min don Allah kada ku cutar da ni kabiru yanzu abin da za ku yi wa rayuwata kenan ki haƙuri da na'ima in Allah ya yarda ba wanda zai cutar da ki na rantsi da Allah ki kwantar da hankalinki amma idan ba cutar da ni za ku ba me na rufe kofa eh na rufe ne saboda hayaniyan mutane shi yasa amma ba wani abu bane kakki damu ki kwantar da hankalinki Dakta Na'ima, ki tsaya ki saurare ni ki kwantar da hankalinki na rantse ba za mu cutar da ke ba na sa a kawo ki gidan nan ne saboda ina so ki ga inda za ki ci gaba da rayuwa ce kauna ce soyayya ce ta sa na ce a ɗauko ki a kawo ki nan ina kaunar ki so mai yawa hubban shadidan Dr. Na'ima, idan kin bani dama, a satin da zan iya auren ki i love you ina son ki na ima ina fata kin gane kana sona kana sona kana ne shine zaka sa 'yan uwanka su dauko ni su kawo ni anan wannan ba soyayya ba ce idan har kana so da gidan mu ya kamata ka je ka same ni alhalin kabir ya zo ya same ni har ofis ya karɓi namba ta wannan dalilin ba zai faɗa nan ba warin kuka je gida kwa tattauna mu dai roƙon mu don Allah ki taimaka ki so babban yaren shine komai dinmu komai da komai shine namu ka taba ganin soyayya dole ka taba ganin soyayya ta shiga lokaci daya ai ba haka ake kauna ba na fuskanci gaba ki ɗaya ba ku san me soyayya ba abinda nake so da ku dan Allah ku tashi kuma ida ni gida dakta ki fahimce ni dakta am babban ya gaskiya ina ganin ya kamata ka dauki dakta na'ima ka kai ta gida sakamakon na fuskanci a halin da take yanzu ba ta iya fuskantar ka ba in ya so a hanya ko a mota ne sai ku daidaita kanku you are right ya zo da bayani dakta ki haƙuri na san hakan bai kyautu ba amma shauƙi ne na ƙauna ya sa ne miki haka amma mu je na tabbata za mu sasanta ki ma za so ne có có Sekarang punya. Punya. Nah, phát đi dây sabulu za ka bani kayana sun taru na wanki da can ba a gaya min ba sai da na fito ai ya matsala ke isa Allah ya tsare babban Allah <laughs> ya taimaki babban ya. Yaya? Wallahi babban ya ban da kuɗin kashiya ne Gawaki ki ɗaya kuɗi na sun ƙare babban ya. ba matsala Allah ya hore kai ma gashi Allah ya kara lafiya mu banya a dawo lafiya la ilaha illallah eh dama agwaluma nake so idan zaka dawo ka tuwo min da ita yanzu kai duk kayan daɗin da suke garin nan ga masu tsire ga masu balangu ga masu kaza a bankare duk kai ba ka san kuma zo ta agwaluma ai kwanaki ne na ji a gidan rediyo wani likita yana cewa agwaluma tana ƙara lafiya a jikin ɗan adam irin kayan itatuwan nan kuma na san cewa dr na'ima ba ta son wannan ita ba za ta yi mamaki ba na tambaya <laughs> you are right ba matsala insha Allah za a to maka da shi godiya nake Allah saka da alkhairi amin Allah afwa da Allah ya haƙuri tuba nake da Allah na buɗe miki kofar ai amma alhaji gaskiya ka bin mamaki yanzu kana so na amma ka kasa gaya min sai da ka fita wannan hanyar ki guri ni din ai sabon yankan rake ne saboda ban taba yin soyayya ba da a ce na taba soyayya watakila da na san wasu hanyoyi da ake bi a bayyana soyayyar ni kawai yar tinki na yi a bata ni na ganin kawai ta hakan ne kawai zan iya samun dama da zan miki magana amin afuwa ban gane me kake nufi ba ban gane me kake son faɗi ba yanzu a wannan shekarar naka kana so ka ce min baka taɓa yin aure ba amsar kika faɗa to ni dai ba a suna zan ce ko tunda ban samu wadda ce tana suna ba a baya dai an taɓa ƙoƙari a gida za a haɗa da 'yar uwata to kuma Allah bai nufa abin yayu ba to kuma sai wannan lokacin ni ban taɓa tunkarar wata naje na gaya mata ba sai ke ɗin da Allah ya jarabe ni in Allah ya sa kuma na dace faɗin lahi alhamdu in ban dace ba zan yi shi kenan daga wannan karan to shi sa kawai na gani na gwammace na rike 'yan uwana a hannuna na ba su kariya na faranta musu da wala Allah ni ma zan samu farin ciki da nutsuwa da kwanciyar hankali na samu ladan ta wannan sigar tunda ban samu matar da zan aje a gidana na rika neman lada da ita ba wannan shine kawai ba na ba ka san wani abu lokacin da na shiga cikin falon ka gabaki iya haushin ka na rika ji a cikin zuciyata amma kuma yanzu bayan mun fito yanayin yadda kake kula da danginka sai na ji da baki ɗaya ka burge ni to alhamdulillah Allah ya sa mu dace ya haƙuri na baki a rana gwara mu je in kai ki ko amma roƙon wata alfarma don Allah ni ana ce min alhaji waye duk ji an tila min kaya aka ki yi hakuri inda hali ki ci gaba da kirana da sunan babban yaya kamar yadda dukkanin sauran yan uwana suke kirana zan fa nutsuwa shikenan ba matsala insha Allah za a kiyaye babban yaya godiya nake ku je ta sai me za ki ki ko ne